alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ebo mata ji tabbatar Allah salatu yace ci bi aminci wuni wundu ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ya ga ya ci karatu ne risalatu ibn qayyim ila ahadi ikhwanihi ko ne karatu ya mafari shi dai ci nan nan safo shi dini yan rajab 1439 kalenda alijiriya na ajin daidai bai safo guce nasara safo guce april 2018 kalenda miladiya nan ga bismillahir rahmanir rahim ya tabe suna ya ce ce tura mai tuyegu الله المسؤول المرجو الإجابة يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصح لكل من اجتمع به قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مرغبا في طاعته فهذا من بركة الرجل ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ومحكت بركة لقاء والاجتماع به بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب وكل آفة تدخل على الأبد فسببها ضياء الوقت وفساد القلب وتعود بضياء حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال اهذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتوصل القلب فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت عن الأبد أمور أموره كلها وكان ممن قال الله فيه ولا تطي من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وتبع وكان أمره فرطا قال الله المسؤول الله قال إتسنا يا بينا المرجو الإجابة nga ma ya tuni ya ba fun bai gun gwaduwa yi na ya ba bai so ko wuce an yi sina ilal akhiya la idin ce cuji bolo bolo lo bayan ya gina ga ala udini na fi duniya wal akhirati kai jo to ya fa bihi to ci ma mun fi zana zana jiza amfani na wa ja'ala mubarakan aina ma kana to ci ma mun fi za albaraka bandon donan ungadan ungadan fa inna barakata rajuli yabana albarka yaza wai lafiya da talimu lil khairi wula al khairi wu zanu haisu halla da nan dondo na waci nan wa nusu li kulli man ijtama bi mujina fi ba zan do na wagun be yana qala allah ta'ala ce shi da tuna ga ikhbarana lil masih alayhi salam ya labari yace nabi isa alayhi salam ga waje alani mubarakan aina ma kuntu ce ci mami fi za albarka bando na mi dana ai mu'alliman lil khairi sai ta mi fi zane la alkhairu wuza shi nan da'iyan ila Allah me ji dawa lo bayan ceci muzakkiran bihi me faza shi tu bayan tiyan ceci muraggiban fi ta'ati me ya zaji kodare ya alama tu sako fa za min kashi rajulin na da min albarkan yazo wa man khala min haza hmm. zannan na ga cin wani wanda alkhairu wuza duwa. nula nasiya wu zainin doro a mm. wude ya tu kirki nula sa zainin doro na wato biya na na na fa fakad khala min zane biya albarka wa mu muhikat barakatu likayi albarka ya gugun biwi ma gufiya wali kima'u bi to to ke ba be zahirin ne albarka na dabanu gasiya bal tu muhaqqu barakati man zando roto na ga kun biyu yi nan a ga albarka za wuce fiya wacce ma biyu ku ci ma shike ke bagani biyu nan fayin na wuyu don ya alwakta fil majiriyati ya bane ga da kun bai zahiri na ne go lokacin ya da almajiriyatu ina ya almajiriyatu na kalimatu muhdasa wa hiya alhawadith wal umur allati jarat aw tajri ina idai ji faruwa ne ga ta ma fe wa fe wa wa yufsidul kalb na mawalan mazanyi wa kullu afatin tadkhulu ala alal abdi aibun doro bi batan doro ne ga gadan wuji nan fa sababu hadu ya wal ya zula lokacin yuya hmm. wa fasadil kalbi bi gbazulunyi wata udu. ko bidu ya yi hazi min Allah wuci ga ajiye ba shi gan zanen rabu na wade daga ba sun cinu ga taɓe wani sani daraje ti daraji mu ga cinke ta yin soko wa manzilati yin da matsayi zanen mu ga ciye ta soko wali ya za wa saba da shi yuki ga malasa shi man shi ji wasu ci ya gi makanta aji fakala ci gan izaru mukhalatati man tudayya mukhalatatu alwakta hmm. e karayi menenu ƙeƙeya ne a da shi ke babu zane wa shi ke babu yungo lokacin yanin wato sidul kalb kuma ba ji lalace nan fa inna hu mata da alwakatu ya bane kan doro ne lokaci zaga an yi yanan wa fasada kalbu yin gbaci an yi nan in faratat alal abdu kullu kulluha lambar ya wuce kpata alkhairi kpata ga ci mu wa kana mimman qala allah fi zanan ga fa da mi zai sako gam wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina zane ya ya la. a yayi ke pipayi to ci lugwanin da na ga yayi ke pipayi to ci lugwanin ga lafi tuzawon ci ma hmm. wata ba a wawo mutane tutun ya guna wa kana amurugu lamarin da na mafi furuta yi ma'ana zanen wa rayuwa lugwaye na jiun amfani na wujan wa e ga cin ganne ne ina yi min kai mai ga abun nan ke lazaje albarka hmm. ke lazaje albarka irin lazaji albarka ne imani bai da su ya ce ci lau an na alal kura da ya za shi gafe amanu a imani ji wata kau a da su ya ce ci da nazar na alayin barakatin minas sama wal arzi ya ci albarka bai daga sama gangani bai kinyi mine ne lazabi albarka no alkur'anu ba تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا من ان لذا جاء البركه وشو لا على خير ووزاشي ngam lu ga waje alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya bebe ne ibn qayyim ke lauba wannan idza kunta fi qawmi fasahir khiyarahu wa gadda ta ce zo an gijo zanewa da da yinu ila kirki gada da be za sakpe bo tabiya sakpu ga ji kimo mbi aji omu wale ngoto za no ga shin ke bagani lokacin ya wa da alkhairi ya waya ma da sheri akan waya ngoto za iri ke bagani bi wa da ya wato na madan bi nan ga tunu ko nga malo ga da da be za kirki zando na mada da be za dede nan sai ne je da na sai so kwa gungwa hmm. alhabisatu bilhabisina ko? no eh zagi saɓashi adana bagi saɓashi ko? inna arsalna shayati na alal kafirina ta uzuhun azza ya shataji tutun na je da fu kafiri shara bai daidai jino a ah. munafiki ji a sai waliyan doji me juza gani nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil ko e za jami a dini maso ya bago cimale eh, da rikici wali e ya macho e bago da be za kirki ga da da be za didiye mu wale imran ibn hassan yau da unda so bayin za gina akidi sakba ne wale akida wanje sakba to hmm. ba kimo hmm. lamariyan su ba tuga mu hmm. ci ya agbika ya laitani ita khasu ma rasuli ya wale ta laita eh, lama ta kin fulanin khalila kadi a ni zikiri ba da yarda ni zaka zana wuye ya mace nan wani wuge ba na gaskiya da biya hun ya bugo ga daya wa da bi zakir na da soye soye ci ude imani ude tabiya wangi mun tsawa ki soko mun tsawa ki alita wa ne ga zahiri nan ko ga gugan gani biyu to bula amfani ya wa la towa yan na ibn kai me ke gaba wani sashiyan man shi a ji wasiya gan izaru mukhalatati man tudayya mukhalatatu al waqta hmm. zano ga shi ke ba gani bai ngo lokacin ya na bi kyahu da zahiru wuce hmm. saboda lokaci da muhimmanci hmm. ko aw lam nu amirukum ya tazakaru fi man tazakara an nazir ya sha yi yayin rayuwa na zane ga santu na santu da na ko zane maje gargaji na madabi a yaya a sha rayuwa to na waje lokaci e ba ce ya ce ba ce ya ce gida ala gida da ana ni mo so ne wa go tun gunin ko mm. wa min ayati min ya so a lailu wani nar ya shi ne be yidi wal asri to yi kuti wa lokaci innal insana lafi kusurin lalle za zan jafe da ni zai jajen asara na ilal na amanu sai zai jima zai wa amilu sali a cacewa tu kirki na wata waso bi ki a ci wasu ci mai gaske na wata waso bi sura a ci wasu ci gani bai hakuri na ko mm. annabi za a salim ga azara Allah ila a akhara umru ta balaga 60 sana riwaya imam Ahmad zanna so ko wa pata yarin waya ya 60 jigu jo so kwa so kwa pata zanna mana wajin je yu amma rayuwa na kpata je mulo fi khairun nasi man sala umuru wa suna madu zan ji alkhairi gana ngai zanne ji rayuwa lo pa umulu tun an gina bugo lokaci die muhimmanci sarawi ga malabu ibn abdul aziz na inna laila wa nahar ya milani fika famal fi ma ne ya shi bai gidi ya lotun bai wani wato lotun biyu ya shi bai gidi ne yo ga za a bitin ba ti falo ja bele wa ku kushisho yagogo ya shibe gidi wani tulofi na kawai ba da wani yagogo to lofi girki gumbo ya kuranu ba ya zunfe ya nafila ji ya ilimi wa ya tukirkilo ya sadaka ji ya bulu bulu ba alita ji ha ki sokoci ayi anabi ci ayi manci ci ayi gokoci ci ayi mi ci ayi baci da sauransu yagogo famal fi ma ibnu masud nga ma na dimtu ala in. mitabati rabon be nadimi ala yawmin gharaba shamsu ko na kafa fi ajali wala lam yazid fi amali wuti rabon be kun do je fune gidi alo mini e fune wudi gun jo nan do chaji e tunguru na mun ya de lo ta da ji aljanna e be to je fali kiyami na wala de lo ana ga kyan wani fetu rabon be ba ne be kima bi amfani lokacin ya zo ga lo litafi ne ga kimatu zaman inda ulama ya abin ta abu guda page 27 na ufe lagarin umar ibn abdullahi wanda ya ga abdullahi masu masudi na ne bi ibn qayyim ga man ta'ammala hali hazal al khalqi zana gaji lura ya ci hali wani ta jona hun kullum ila kallil kalili wa la ya zaji danyi sai zajegi e na ke ga kunduwa nan zadegi ne zadegi jo mimman gafal ko mimman gafalat kulubugun an zikirin layi ta'ala ko wale ga dokunin da zuwa hangiji ya gban zuwa hangiji a fanke fifa faso ko lugwa wata ba'u a hawa ahu mm. a ta mutu tun ya gban wasarat umuruhum wa masalihum furta mm. lamarin aji bai yi amfani aji ma fi kiyo yana a taɓe na farratu fi ma yin fa'un ina la amfani a na ya wuce taɓe waya udu bi sala'i ina laye ta lamarana ya wuce ta bi wa shagalu bi ma la yanfa wa ta shagala bi na la amfani bi anan bal ya udu bi dararin bal wa lagun labatu ajilan bani na wa ajilan fi fi yi boro to alkiyami wa ulai ga zahiri ne ne shi kadi amara Allah subhanahu rasulahu so ko ji tuchu foro Allah yutu ya ga tuchu ga lamitu an fatatu rasul ya mi la tutuci wa latatin mu wa gumya illa bi adami tawati ya wallahi sai bi wa kala mutu zahiri na jima hmm. fa innam inna ma yad'una ila ma yashakiluhum min ittibail hawa hmm. yau da zahiri na je ne za ga bi aji ne yana ga aji daidai an bi ya waga cingan hmm. ga algaflatu an zikirin lahi da yi ci ba wulhawe ebuna algaflatu an zikirin lahi yana mu ne ya jalu iti ba wulhawa ma yana mai muna wikiyo a shahawatu daga a shubuwatu shi wato yin nan da mina asali ya sheri jo a shawale ba gbanwale ga a zikiru da amfani wa zakirina la kasiran wa zakira zai je faso su kuntu bayi to yin zagi na da Allah Allah mun firatan su kwa aljanna jiga su kwa fadayi wa ajran azima gan bi ladana wati ne wazkuruni azkurukum efami mi apaye washkuruli emeje meje bu ya mi wala ta ko e ma ci mu ne bugan gani be ce ci ma wala ti man agfalna ko qalbahu an zikrina da ne yi ga mu e fanya wuce ayya ya kefi fayi soko lugwa na ga lamin tu zahiri wuce mun wale gan na gbani kima ga bai ni bozo na fa soko nga mala ani biga sabaka min faridu a gazi da nabi asiri da wuce a ne biga zakirin la kasiran wa zakirati zai she dokun be fifa ya ce to ba gi gangani be in gi shi nan za sa san da bai zabe gungulan ga anibi uridu marafaka ta kafil jannati ga ga min biyoyin gani ya lo aljanna anibi ga yi mi ala nafsika bi kasrati sujud ko la yazal zalika rutban min zikilla ya ku kiyama kan doro jin tarawo judi kiyo wiye ko da fifayan sai ci ko al algaflatu an zikrillah wala ka ya kule al algaflatu an zikrillah wala zai lani wala ci batan nafsullaha ba an sawum al algaflatu an zikrillah wala zai lasu ko batan nafsullaha fanasiyahu haka ko batan da ko ta batin. algaflatu an zikirillahi be ma mine yana algaflatu an zikirillahi wai mana yana lagun to zanum ga wa sai jonta fe le ga ke lanfani bi awon lakum salam wole to zana lonenin e tunwano hmm. e eh e eh to zana lonenin

wọn àgúnmí tó yí wá ń yà tó ga bí àbẹ̀rẹ̀ àìrí náà jù mínísà ń tìṣẹ́ ọmọ káfìrí dẹ́wó wọlá tuntun ìlú káfìrí náà alábìtú káfìrí jùmọ́ wọjá ìlú bí jihadan kabira mínísà dẹ̀dẹ̀ náà jùmọ́ wà lámìtú àná ebó wọ lámìtú àná ibi wá ń jìnà mọ́ gẹ̀gẹ̀ jù ìtàkàzú wọ́n min a Oh. mini zai ji ma wace jikiya wace lamituwa nan alama ya adama a sha miji alikawali bai ya bani adama ji an la ta budu shaitan mai gaji buta ma inda wula kuma duhun mubin makiri ya wuyo ko? bebe masu wa a hawawu wale zane nu lami tune kiyo e tuye gune ya fa zalla wala wala ilmi ko mine ne wa lami tuano dan dan da ko da yi na shi ale ba wa bi muhammadu bana inna wajadna ba na la abirina inna wajadna ba na kazalika yafaluna inna wajadna ba na la mati wai hmm. na la sare muku taduna ngol yan naji unda mine ne giza kamajina so ta'atu rasuli wa gumiya sai bai ikiya bai yi na shi bai nobe hmm. goto wal gaflatu anil layi wa daril akhirati hmm. ibn qayyim ga yazo zu ya ke so kuluwa wa za mulu ya yi ke mi aliki ya muluwa mata tazawwaje jibiti bayil hawa ga ka kuna ya guba na ga wa fabe doji nan tawallada ma bainahuma kullu shar shar fatan ga dikiyo ga mace ga mace wa kasiran ma a ahadu ma bil akhar dokun don goma yanna ganin wajulo wallahi faruku mai ga gangani ga doshiya kemi na imani ji kemi na imani ji gangani be da ci nga o pake ba nga ma walibo kashi hmm. kemi na kuma ni wangi be tu kiriki nga wo pace ba nga makiyo nga mo ga zutun daga hasaro ko kemina kuma jibo so yacho gangani bi ami to anabi muhammadu nga gwa nga dikiyo nga wo pace ba nga mo wo lolu na salaman salaman a cinga ga algaflatu an zikiri layi in ga yawa fa gangani da kiyo gangani da tuye gbe to adiye na wa mana sheri sai sheri ko ji gane ko sheri ga ji kiyo ga wa gawa manta a mala fasada hawa fasada alam umuman ibn kai ne zane zanin gaji lura etin ba ne na jifi jo bene wani hmm. wa go. wa khususan to specifically na waje da wuna shan ana zin aslai ne wale gan ya guba na gama falga fulatu ta hulu bayan al'abdi wa bayan tasawur al'haƙi ebe ne ya ya wala wuce kan gaskiya le wa ma'rifatu wal ilmu bi wala wuce kan ilimi gaskiya je fa yakunu min ad-dallina mutu ga sai da mini zai ja gina wacce ba ilhawa la tutu ya gbama ya su duhu an kafdil haki ngufan kiɗiɓɓen gaskiya lugwa wa iradatu da kiɗuyi wacce ba uhu da tu yi sai ya kuri milan magdubi a lai mutu ga sai da mini zai sa kwaji fushi bai na? a layan bayan na eze ba duwa yi dina siratul mustaqim ce ci wi bai kwai goro siratul ladina an amta alai kwai zai jojini mai nan gairil magdubi alaihim bambe zai su kwaji fushi bai ne wala dalin kuma bambe zai jagi ne al magdubi alaihim a ga yahudu abdalun a ga mai bijo a ga yi nasaro wato bayanin nan ka nuwo gangwa tun daga dalalo nan ka mawa gangwa tun daga ya koya al magdubi alaihim nan waga ice ba wul hawa lugwa wa maga al gaflatu an zikiri layi lugwa ebo ne ya shi dabo kaza gaskiya le ta wa wai kaza gaskiya le ko kabilanci wai kaza gaskiya le yau gama la'ani daga la'asobiyya ta fili islam asobiyanci wule musulunci ba na mi tetu gan dako dako ji wai kaza gaskiya le da milatu gaskiya wali abu talibi gan mutaci ya kun abdul mutalibu ba hmm. ebo kibo imilatu ndako ndako shi nga gubiyo mine ne ke kaza gaskiya le ne ya tuye ban fa in lam yastajibu laka kaga go ya fa lam anna ma yattabi'una a wawo doga ya tuye ban ga jikiyo ne lamitu mine ne ke kaza gaskiya le be no e ya jeje الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالي إذا جاء في الدين يمس يبغى تزالي ذلك كي توالي يو نعم لا ما يسنا جانا فين نو يتنجا دالي دم بدي يا مو غدا ديكي مو غدا لي دم بدي يا مو واي ebe ne man afa na bida ta lam ta fale na su na ne ga bidi usai na e ya buwa ya al khabisa fil khabisina wal khabisuna lil khabisati ko hmm. al'akhillah ba zun libazun illa illal mutakun ko ebogo ya e zabi kyafu yan naje kaza gaskiya le a shahawatu wai kaza gaskiya le gaba da kan noci wai wayi mu wannan wai wai ji wannan wai wa mulkin nan wai wa kazan nan wai wai wannan wai wa kazan nan amma wale mu ga mutu gaskiya nan gaskiya wuce ba ji kiyo wa ga ce wa wa ga mi ce tuye wuce wa da bele gaskiya nan ga fa gwa wa compromise be gi wato yan na je kan da gaskiya ne dole kan doci hatta to iri ya zama ci shi shi so ko bu yawa kuke na zalo ce lati tv le fo ni so yan wati da wai na tin won ji to gaskiya amma daga nan gawai telefon doro nan amma gun fondoro nan zuku wa be da levu na to ga cha fili ke wa gaskiya ga dikina nan gaskiya ga dona ne no wa amal muna ma alaihi amma da su ko dini na nan fa humul ladina manna Allah alaihi bi ma'rifati al-haqqi ilman aga zai su ko dini maya a ta gaskiya ɗaya da ilimi na alaikum salam ko lajin lafiya wa bilin qiyadi ilayhi bi alaniyatu wa isarihi ala ma siwa wa amalan amma la gaskiya na ya falala ta tiye ne di gaskiya ne bayan tun wa le ga muratibu bu an ji fita can abun nan wa wallahi umul ladina ala sabilin najati wato zane ga ta tiye ba ubo wa man hum ala sabilin halaki zai ji maji zane janan atakin alaka wali ya za a marar nan Allah subhanahu an na kula kula ya yi wa laila idda timarratin ga mala su kwaji foro fondo da ba duwa ga idina siratal mustaqim fa ko wi bai koyan goro siratal ladina an'amta alaihim ya ko zai joji ni ma nan garin magdubi alaihim ban bai zai waji zai waji fushi bai nan wala dalin ban kuma zai ji albine nan ba ga cingan ne ibn qayyim ga kuwa ga guba adal alquwatu lilimiya madal alquwatu amaliyya kagbe ilimi da kagbe yanku ina ma gangwa sauwagu kuke ba inna Allah za da wa alaikun basatun fili ilimi wa jisu so ko yi kagbe ilimi so ko meke yi kagbe kiyo ne ne kan ɓace e bogo gagwa sun alkuwatul ilimiya wace alkuwatul amaliya ceya waje ilimi amma wani tun gani duniya wa gaje kama sari limimari ya milu asfara to shi yan caca gina la littafi shi umarlo tun gangani bai na fi littafi na na ta muru na nasa bilbili da fi da ya faru mutu girki watan sau na amfani kuma cika ce batan wa tun ta likita bai ce mai ba littafi afala ta tilu gama la anabi sallallahu alaihi wasallam gan almuallim man allazi yalimu nasa alkhaira ne la alkhairi uza shi nan wayan sa nan sun ce la tuba tana kamar salil fatila ga shi fitilu yo ta diwuli nas wani laske mazashi wato riko na sawance lamini gina ya hmm. zama ga ke shi shi wunce gwasun alkuwatul amaliya wunce alkuwatul ilmiya ce ya ibada nun ga nan wata ce jahilicho irin nasara shi wara ba ni ya tani fitar da uha ma katabna halayin hmm. illa tigaa ridwanillah e bugo ya za a gangwa so ga ya guba ba na kuke ba hmm. kan wace za shi ngan sunna wadio azkaru na anabi wuna wobe asalatu iri na anabi jina wobe nafila iri na anabi jina wobe kaza kaza iri na anabi jina wobe adabu ni jani za sunan wasu na dikiyo wobe amma ga wale wobe ani kawai wula kuja wani tunga gani biyu wa yin wuce tafi tawila ba'in wa an-nas innaka kad alimta fala ta'man su'al Allah anu bi tawbikin alimta fa hal aminta alilbiri hmm. waje limiye kaza in ba wa lokacin gani biyu eh ngai ne kenan zanga jozo madawo mu ya ku jikin laila wannan hara ibada shi wajen amma ne waje pas na ali ba wani bi muhammadu ba wole safu guba ba na jiki an agika fa innal abda ebona hakika wuji mutarun kula litirari wuji Ndi bukata kan doro ila an ya kuna arifan bi ma fawo fi ma'ashihi wa ma'adihi yana da bukata wuce na lamfani ne to rayuwa to alkiya nuna wa an ya kuna musiran muridan lima yanfawo yana maga ajiza amfani nan ya zula wucin ya falo ta ce na ajiyar amfani nan mushtani ban lima ya duruhu na maga alakun coza nan ya zu iya gani biyu wasu musulunci wasu imani agwasu tukirki agwasu adalci agwasun rama agwasun tauhidi sun akida wangi sai daɗa ko gagbazajiye ma lofin kirki ku ji kini ji sinaya ya ji bara ma da sauransu wale mayan fauka da wani ani ɗan ga alaƙun da ya shirka katirci kabayiri munafinci zina liwatu iza gani iza jahilci kasala rashin tulo rashin kirkilo bidiya ya saba saba ida fata ne jikiyo ya gani mu wuce ni bale ya dubu gado nan fadi majmu ya zaini ya guba ne ga ko yakan mm. ina la amfani biya wani wai laji na malagu biya to nan wala biya gani biyu yakunu kad a ilar ila siratul mustaqim wuji gade ba wuda ya koyi goro ngama la targibu wa tarhibu ganelo al khawfu war rajau ganelo al iman qawlun wa amalun wa tiqad ganelo wọ́n gánà kó al'imanu bil kadar na imani jina da kadare amma me ke lokto na tuwa ilu ya mi so ko magami jina ganye lo zama la imamu ta ga amalu ibadi min Allah halkan wa ijadan wa min al ibadi fi'lan wa ikhtiyara wa sai ji fi'lan wa ikhtiyaran wa ga kadare so ko bata wa sai shi ga wa ya so ko ya tun we wolo lo jiki ya wolo aya nígbẹ́ kó nígbẹ́ kó nígbẹ́ kó ọjí gánà ní ẹgbẹ́ dáná tọ́. Ila gasa ko ga ga wa gun mada wa gun mada maga wa saje lo nan gole mane ga go ga fa inna fa in fata ma'rifatu zalika ga to ka kule da abishi muti je ili ga ne salaka sabila dalil ga mi pe ko da jabi nan fa in fata wa tiba'u ko abe ke manufa kirki in za a ci ba wacce ba wu bai nuna latu gaskiya wuce nan sanaka sabila al-maghdubi alaihim ga mutu ya ko zai su kwadi fushi bai nan wa biya za rafu qadra hadha du'a biyan ne magawa din matsayin addu'a yidina siratal mustaqim yau al'azima don wancin kunnan wa shiddatul hajati lai da bukata wancin kunnan alita jilubu ne ko hmm. wa tawakkufu sa'adatu dunya wal akhirati alayhi wa ma dogaye mai shi bai mai alkiyani tairi tu ezufu baba owe sokwe ebo ne ga taba lulu amali hatta ma yakunu bayna bayna ila zirai kuma cin talo ne kan shi ma wala mi tuwa to suna wole mi mi ke gaskiya ya ni mula kun ta ne emila tun ne wuce ke da mini gobe ebo ne to abu salih dogan ne muhammadu gaskiya buta ma ma mi tuwa ne su kun da ji amfani Eh? Eh, wani wujen almari sai ga kafin ya abu Allah wa alam subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk